aiki shi yake ba da tafsirin waye kai sai yar gidan wani ya alhaji wani yar kaza yar kaza duk tarbiyyar da duk karatunta duk ta duk daidaitar da sai an bata wata tarbiyya saboda wanda zai zo gunta ba aure bane shakenci ne kawai yau a jata kuri kaza gobe a yi kaza gobe a jata kuri kaza ha ba ta bata rayuwa amma ta ce aure ba za a yi wannan yasa ya yi talaka su ta lallacewa kawai su iyayen ba za su yi musu kayan da za su kai su gidan miji ba ko a cikin gashi malam musulmi na ga su ba su kayan daki wata mun raba kayan daki ko na ci ana tarbawa ko wasu za ka ga an daura auren amma babu kaya da haka shi ko jin wai ba zai tare haka ba duk da wani ya ba da misali a garin bici su ma yau kwana hudu aka ba su kayan daki ko wani hatta haihu amma daki ma ce kawai su kuma ashe irin wani an sani kawai kowa ya zo an shekar da wasu abubuwa da kawai ga ayyuka kawai su ne ba zauna mace gulmace gulmace kawai wani bai daidai ba kawai ba daidai ba ko kiran da nake so da shi da matasa na farko dan Allah in za ka yi aure in kana da iko in kana da iko yi kokari ka aure yar wacce ba ta ba su da iko in ka tabbatar da tarbiyyar ta inganta sannan ka ɗauke musu kayan ɗaki annabi zai farin ciki da abin da kai Allah zai ji daɗi in yana cikin nasa kuma zai buɗa maka dukkanin abin da ke tunanin ya toshe hanyar wannan ake kai wanda kuma bai da iko da zai musu kayan ɗaki dan Allah kai ya tsawwala musu abin da ta zuwa shi gwargwado a wani bawa ma ya ce a kama kan da shi ina aka samu me aka ce kawai a yi aure a aure ta ko ko in ka ce a yi mata wa ya sa ka wa ya sa ka abinda aka ce ba ta gwargwadon da. za ta zauna da dole ka yi mata dama dole ka yi mata ina ba ta afalce da kayan ɗaki da kayan leba duk suna wuyan mashi amma la yukallifu na san. wani ya zo wurin sai da da wata ta zo wurin manzo Allah ya rasulullahi ina so ka aure kyakkyawan gaske annabi sai ya aka alaba shi ba zai ce a'a duk wacce ka zani biya aura akwai hikima amma yanzu an ɗaya ba shi dama in yana son ya aura to ya aura kai daura ka sanar amma khalisatan laka min dunil mu'minin kai Allah ya kai ba da haka suka ga kawai ba su auren mata sai wani ya ce ya sulai ina son ni zan aure ta mazala ce ba ta sadaki kina sasa za a bar maka aure ita kuma ta a fatar annabi ne wallahi za ta shi haka haka suke mala ne da suke mazala da yi abin zai baki mamaki saboda sun san waye mazala mu kuma abin da aka sa yanzu kenan kawai sai dai ka ga soyayyar bogi kawai da biyayyar ce biyayyar bogi tana tare da burga soyayya ta kaya kawai burga ya za a yi ado da kwalliya da san annabi amma a cikin ka gaba komai to wannan sai mun roƙa kama hisabi kafin mai mana dan Allah ta ce zan aure shi ya rasulullah ya a burinka ne mazara ce to kawo ya ce wallahi ya rasulullah ya gaban da kursus ka ji ta magana ya ce ai kursus ka kawo ya ce ai ban da kursus ya ce famdur wala bi khatim min hadid ka je ko zo bin bakin karfe ka kawo a ba su da sadaki yayi ka gaida shi ya je ya buga ya ce ya lai ba da komai wallahi sai ce to sai dai kawo ya ce ai ina da zani ina da zani zan raba biyu farhan nisu sai ba ta rai annabi ya ce to ai kai ma ba da shekau ba ta mace ya ce to asu lai ya haɓura zai tafi annabi ce so ka hajjo da ba cikin alƙur'ani ya ce na halice ya ce zawwattu ka iya habi malaka min kitabillah na baka auna auren maka da ita da abin da ka mallaka da littafin Allah zai koya mata mm. amma fa wannan sadakin da ne kali sai ha yau kaga ce ya Salman ya bani aure shi ma da jabar a to in ma a raba ya ce ya harce Qur'ani sai ce je ka rubuto kawo sai da abata Na fata an gani sau da haka wannan haka ake neman albarka amma da ƙarshe kaga ai sun yi arziki ko sun yi arziki ko tana wani mafi buri a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wata zo ita ba tana neman aure ya ce yana santa annabi ya ce to ga wanda ya ce na san ki ta ce idan ka ce aure shi na aure shi ya rauke Allah kuma ta aure shi amma abin ya ja mata asiri daga baya sosai kuwa tunda an da yadda aka shi kuma annabi ya aure ta yawa ba ali shahid ne nake so ci. duk wanda yake da iko cikin matasa kan bar wannan wannan dan Allah ku dinga barin ɗan matan nan suna yawo kan tituna dan Allah dan Allah dan Allah wallahi da gaske suna neman masu kai su hadaran mazan Allah a cikin aure ake samu sun fito neman annabi ko an basu sun lallace ne gari yawa na da yawa ka ga mace ko muka kowa zama bakin lungu zage su zama mazinata kuma bayan mazan su ne kana jira sai irin ruwa da dan aka ba kayan daki da yawa wani irin bala'i da wannan so wanda yake da ko an zaka yi aure dan Allah ku dauki wa iyayen wannan kayan daki masifa ce na gane wannan yanzu abu da duk yan uwa da suke jin wanda za su gina social media Allah ƙara ma lafiya duk inda wani gurbe ki eh, duk inda wani gurbe ko a kasuwa ko a unguwa ko majalisar da ake zama a tattauna wasu abubuwa na maslahar mutane dan Allah sa mana cikin ajandar su cewa za su dinga yin kayan ɗakin nan su ajiye na fata gani su dinga bin maƙota waɗanda aka san ba za su iya ba a nan wani aka ce an sa rana sau biyar ko musulmi sau biyar ana ɗagawa iyayen suna ce da Allah ya haƙuri ne a sake ɗaga shi ko ba ka su tambaye su dalili su ko sun kasa gaya wa cewa kayan ɗaki ne ba za su iya wani yana cewa ya nemi auren guri hudu duka sai an samu magana sai an zo gab sai a ce mushi auren nan ba zai yi ba da ƙarshe sai sa a yi bincika wani shi ne matsala haka a ba matsalar ka bace ashe duk wa'annan ba za su iya bar kayan daki ba shi kuma ya kasa tazar da jini saboda an gan shi mawadaci ba za mu iya ba kayan daki da za su hanci ba dan Allah mu faranta Allah ta wannan hanyar ko shi kadai ne hanyar mafi girma inda abin da ka tana ko sallah ko mai ka tana billahi azim bai kai albarka aure ba bai kai ba ta san gudun mutum wudu ba ilimi ba kafin dukkan al'adiyya a yau kiyama ta danne fa ba su yamma Allah kana sallah raka a biyu in kana da aure da kai da wanda ya da kibe da aure da a mace kawai ta zo ba ɗaya yaro ce da matarsa da yake ɗauko min cokali a cikin cikawa bai ta ɗauko carbi ta ko ko ƙur'ani cokali ko amma ta je ta dawo an rubuta mata da ba a ina za ka samu wannan ba aure ba da haka shi dan ba zai bari ba sai ku da ku ya tashi sai ka matashi yau wayarsa ta dubu ɗari da kaza rigarsa ta fi kala ashirin ko talatin rigarsa wasa ko yana da abin awa na akalla dubu ɗari biyu da wasu wani wani lokaci shi amma ka tambaye shi wai magana a wani ba zai iya saboda raina adara annabi kawai ya ci kai abu ka ci kai ba za ka iya kuma ka tsakani da yake nabi suna faɗa wallahi wallahi duk mutumin da ke da iko ya aure yake wallahi raina manzon Allah ya ma a ma'ashar shabab man sada'a minkum ta fal ya ta yatazawwaj haka ya ce ya ku matasa duk wanda yake da ikon aure ya aure in ji manzan Allah sai ka ce a kai ba za ka iya kuma ka san ƙarya ce ga iko ga dama kana da ta wayan ka ba za ta ci kuɗin da mata ka mata suke shi ba billahi azim sai abu da dore ba kai in ba ka da aure a Allah? ai kura ka ni ma na tsayar sanda kana da aure in ba ka da aure za ka ci abinci akalla ka kashe misali a rana sai ka dubu daya ko dubu a rana kai kadai amma kana da aure wato a ce da ya'ya ka biyar matar ka ɗaya wallahi tallahi ba ku cikin biya rana ai ga masu aure suna saboda albarkansa ga lada ga lada a ciki ne fa akwai abin da mace in tana yi a aure to da ita da bai yanta ba wa ta ɗaya shayarwa ba ta haihu tana shayar ji manzan Allah duk tsotso ɗaya ladan ne yan tabayi goma Allah zai rubuta mata falakata hamala ba wa ba a tura Ba bakkuran abadin amma duk an bar wannan abin ya tsaya a kan kwanta kawai sau da haka ɗan kwa masu yawa za Allah na kira a gaba ɗaya yauwa ina kira gaba ɗaya mai ɗaya ba ya ƙara mai biyu ba ya ƙara ko wanda ba shi da shida ba shi wannan ni da da shida na fata an gani yawa maganar ka ce ka da aure ka da sana, ka je ka nemi sana, ko kuma su kare ka je ko fili ɗaya ne mutum daga gajiyar ka ƙara auren ko fili ne rage a cikin shi a <laughs> cikin ya bamu da ne a alasabar alasabar kamar kana ka doki maza amma baka doki mata matan su ya isa ya isa mutadiyar sallu ala nabi na gane ina sama da yasa kuma matan kuna da roƙi wanda sai zo muku da yanayin auren idan aka duba shi aka cewa sai an shi an ga shi yau ne ko kuma alai salamu a sabiyaki wanda saba masa Allah kai tsaye kai sallu ala nabi sallu ala nabi bari ba kuma labari wata muna yin da wani babban a Najeriya ya rike bukami lamba daya a hukumar yan sanda an gani wani abu da shi ni sai shiga kansa da yawa ba su wani kowa ne ba su ba da labari da kudi a kai ba amma duk abin da ke ban labari abin da ya sa ya yi sassauci saboda sanda ta aure ba komai bane ko aiki ba ya ce billahi azumin kike sai faci sai ya je ya ne barcin kuɗi ki dafa a haka ta aure shi amma ya zama inspector general of police ka duba wani abu ce kenan Allah ne mai azurtawa dukkan mu ina da aure kana da aure kana da aure kana da aure kana da aure amma duk sani da muka aure muka yana to auren rage ne ko kara mai malam ka gaya musu zan faɗa musu ba a taɓa samun mai kuɗi goro ba in ma an samu sai dai in mutuwa aka bar masa ko da ji ko kuma sai sun kare wallahi ba a taba samun mai kuɗi goro ba a bincika a bincika mana wani goro ne da kuɗi ya ƙi aure ce saboda ban da auren shi sa kuɗi na suke taruwa an taɓa samu ba mutane ba san Allah ba kuma a kashi goma mana wata kashi ɗari wa'inda Allah yake wa arziki bayan sun yi aure bayan sun yi aure da haka ya kamata ku kuma ya mace ba ai ko a gudu gazawa ce a ce ya aure ki yana da kuɗi wanda ya aure yake fi kudin tare an gane a kan foundation da ke ya fara kai kuma sai ga wani wani abu wanda ana cewa eh, musamman matasa maza aure yana sa mutum ya rashe kudi ko na abu sai kuma ga sai ga mutum da mata biyu da 'ya'ya goma amma ga zintume ne motarsa ga katin gidansa ga makarantun ya'yansa ko mutum komai yanayi amma sai ka ga wani shi shi kadai an yi aure ya auren amma inda zai kwanta ma sai tiloli sun gaba da kije share ba mutane ba akwala ya ilu hankalin mutane gaba ɗaya a kwance ma ka kasa ganewa kuma wannan mai auren ka tambaye shi wallahi sai ta ya sa kuɗi mafi yawancin da ake auren duk da makarma ne duk ne ina fata an gane da aka ji tsoron Allah mata a tsoron Allah maza a ɗauke wa juna na miji kawai ina fata a ɗauke ko ana wani yarinya wani mun auren da ta ka ce ai mata gara ta fari ina da yiwu duk wani abu suna rubuta su na ratsi da Allah wani wai ba a yi gara ba ba za a yi mata gori a yi mana kawai bakunan mutane sai dai a tabbata shi kawai wai ba a yi gara ba to kai dan kai wasu mana ƙara lafiya kai musu mana da za su aurar da ita ko shinkafa kwano tsaye ba za ka yi contribution ba you contribute nothing amma ka yi su cewa ba a yi kaza ba a kai wani na kaza don Allah ku karfi in ka zo ka tarar abu babu labure je ka so ka kawo su ko balle ne malam da zan auri mata ta ta farko za ka ba sai baban ta ice baya gara baya gara hmm. amma bayan kuma na aure ta sai dinga yi mata abin da ifi garas amma gara dai bai to ni ba zan ya ta ga ba ya ba ga ba zaman lafiya abubuwa su yawa ina so ina so ya ta ga sunan da yawa sai da yawa samu wannan sai ba ka mata yau haka ranar juma'a ta da jugar da awwal juma'a ne zuwa ke ko to Allah kai bari mu duba ugon kawai lokaci ko maza za su fara karfe shida zuwa abin da ya sawaka mata karfe biyu ko zuwa karfe shida kukar ɗan jirgi yan alewa layin makarantar malam alasa an gani to amma ba su angon ba titin sakitariya ba tarawa ke rago to da arewa an ga samu ba sa ba tarawa ba a rago a shi nan ni ne idan na wata haihuwa eh, ba tarawa Assalamu alaikum. Kuma wannan ma tana gayyatar maulidi, raga ta annabi ambato tana bar cikin gayyatar ɗan uwa masu shugaba sallallahu alaihi zuwa wajen gagarin maulidin sayyidul kulli sallallahu alaihi wasallam wanda za a yi kamar haka ranar lahadi ranar lahadi lokaci wanda lahadi na gaba a samu kwanan wata ba lokaci na ga yau kenan lokaci karfe biyu zuwa karfe shida na lahadi a sa kwanan wata ba lokaci a sai wannan guri bacirawa bayan asibitin waziri kiɗa da layin tsohon bai taji insha Allah to har wanda duk motsi ɗaya ne har da kadan na da ba rana ɗaya bane ai eh, eh, to har ma ah, ah, to alhamdulillah wannan ma masu ya da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ta zo mu'assasar kasa baki daya tana fara cikin gayyatar ɗau dukkanin masoya uban halitta sallallahu alaihi wasallam Muhammad zuwa wajen gagarin maulidin fiye halitta wanda za a yi wanda sayyada maryam awwal ambato za ta gabatar karo na farko ƙarƙashin jagorancin ambasado eh, a ambato awwal ambato tsaniya babba kamar haka ranar lahadi 22 ga watan goma lokaci hudu na yamma zuwa abin da ya wa wuri badawa layin gidan malam layin gidan mai unguwa gidan malam bashir insha Allah wannan shi ne daga sai shaɗari da za su gabatar wannan bari da kwana biyar ne za a fara sha tara a gama shirin da ga wata a ɗan ladin siki gurin shirin mala amin ah, akwai sha tara wata talata kenan shi zaman ah, kwanan juwari ne laraba kuma za a yi zaman jawabai na malamai an gani takwas da dare zuwa wani lokaci sai zikirin yin na alhamis za a yi shi kuma shi ta karfe biyu za a fara har zuwa magariba sai zikirin juma'a ran juma'a shi kuma da karfe biyar na yamma sai zaman yara rana asabar ashirin da uku wata da aka sai wani kowa ya zaɓi nasa anan ko yawwa da aka ɗin lafi da sifili bari ka ta sifili in ka shiga ɗan lafi da sifili kawai ka zaɓi gidan malam aminu allah ya ba zuwa wahala ta cabar mutum ne ban sa da sifili kuma yana ba da ƙayi don Allah duk wanda suke da akwai su dinga haɗuwa guri guda an gane a su haɗu guri guda zana don Allah kar wata ce nan wata ce nan ina fata garin dare nan alhamdulillah an yi abin cikin tsari ba ta ba su ba da kunya ba mana su kuma za a yi layi nan ya zama an mutu bayan masu tuta an gane kuma mutu uku uku za a sa ɗaya a tsakiya ko hudu ya zama duk an bayan masu tuta ne yau in Allah ya mu karama ta da ambatan nasa Allah da ambatan Allah subhanahu ta'ala Allah ta'ala ya iya mana kuma na ne kira ta farko kafin wasu dan Allah ko ki wata na ka sai ka ci ka ba wani an gani da kuma Allah ya baka iko sai ka ka ta mu da ka ba al'umma da didi ya'yan ku kan ku wasu a gida su zauna suna yin jira ko a fito da su su ba ka sai ruwa ka ba su kuɗi ka ba su ɗan naira goma a can ba wani saboda annabi ba kowa ya tarbiyya ina fata a gani in kuma za ka samu kura a cikin da ruwa ko ne su zo su daya bakin hanya duk wanda zai wuce ku bashi so ka kwaya musu wani abu Allah ta'ala ya sai da sai da yare Allah ya sa mu yan annabi da aka akwai kamar goma amma ne za mu kai kamar sha biyu amma saboda tsara ko a fito a nan bakin an bato gurin dutse ya kwasa ko ko yawa duk wanda bai sani ko sai a zani addu'a in Allah ya kasu da su ربنا زورنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا واصبر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد على قدر حمدك فيه وصل عليه على طريقنا يجيك به وصل عليه حق طريق من العظيم سلام كل من سلمت عليه وجزي على ما هو اهله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Yeah.